يا أيها, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 a wannan yammaci na lahadi a wannan yammaci na asabar 27 ga watan ramadan shekara na 1437 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wanda ya daidai da biyu ga watan bakwai shekara na 2016 barkan da sake saduwa domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma na watan ramadan da kuma rufe tafsirin na watan ramadan a yau a jiya in ba manta ba mun tsaya a tafsirin aya na ɗari da hamsin da takwas a wannan sura mai albarka suratul baqara maka alkawarin cewa yau insha Allahu za mu ƙarasa tafsirin wannan aya ɗin. Kafin na akwai tambayoyi da muka samu jiya. Ba su da wani ma'ana sosai. Ɗai tambaya yake kan tambayar da ya rubuta kwanaki ɗan amsa lokacin ya zo a makare, saboda haka ya je nemi wanda suke rakodin sai ji amsan tambayarsa. akwai tambayar da aka yi kwanaki tana da mahimmanci ba mu amsa ta ba ita ce za mu amsa yanzu da yake cewa assalamu alaikum malam ya tabbata cewa idan an ambaci sunan manzon Allah a masa salati kuma salatin da ake yi shine sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alhalin kuma salatin annabi ya fi haka tsaye. malam ko akwai wani hadisi ko asarin magabata da ya tabbatar da hakan jazakallahu khairan kai ma jazakallahu khairan da kai wannan tambaya Ƙwarai ya tabbata da nassin Alƙur'ani mai girma an umarci Mummunai. siwa annabi sallallahu alaihi wasallama salati shine fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Lallai Allah da mala'ikunsa suna salati ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku waɗanda kuka yi imani kuma ku yi masa salati kuma ku yi sallama a gare shi matuƙar sallama ya inganta cikin sahihul bukhari daga hadisin ka'ab ibn ujara cewa da wannan ayat ta sauko sun zo sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallah sallama a gare ka mun san yadda ake yi tunda suna yin tahiya a sallah a cikin tahiyya akwai salati ma annabi ko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu. saboda ka sun san sallama ma sallallahu alaihi wasallam suka ce amma salati a gare ka yaya za mu yi sai annabi ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد كما أن يازو دي سيغوغي دداما يازو أهليس أبو حميد الساعدي وأن بخاري يارو شهر ينزو حكنا الإمام مالك cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya da suka tambaye shi ya za a yi masa salati sai ya ce su ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid hakanan ya zo hadisin Abu Mas'ud al-Ansari اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على مح... بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد kenan abin da shi mai tambaya ke faɗa ga salati da annabi alaihi salatu wassalam ya koya a yi masa kaga yana da tsayi ko to Allah ya umarce mu yi masa wannan salati malamai suna cewa kamar yadda al-qurtubi yake faɗa haka nan gabaninsa al-hafiz ibn al-arab al-maliki cewa malamai suna cewa mutum yayi salati ba annabi sallallahu alaihi wasallam so ɗaya a rayuwarsa wajibi ne in yayi haka ya musultu da wannan umarni din lian al-amr al-mujmal idan umarni yazo haka bar shi a dunkule ba a faɗi so nawa zaka yi ba to wanda yake wajibi shine kai so daya Allah shi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to amma kuma ya zo a wurare da dama kamar yadda shi ibnu kathir yake faɗa cewa a hadisi mutawatirai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayi masa salati a wurare da dama har ya faɗi misalan wannan wurare ɗin na daga ciki wanda kuma malamai suna cewa wajibi ne shi ma ko alal aqalli sunna ce muakkada duk lokacin da aka ambace shi sallallahu alaihi wasallama ayi masa salati dan hadisi ya inganta annabi yake cewa ah, marowaci shine wanda za a ambace shi a wuransa wato kaje a ambace annabi ka ki masa salati ka ci ka cikakken marowaci haka annabi yayi yayi mummuna addu'a ga mutumin da zai ji an ambace shi bai masa salati ba raghima an fumri'in zukirtu indahu falam yusalli alayya dan haka na daga cikin dai wurare da ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati shine idan an ambace shi to al-hafiz ibn uh, kathir da sauran dalama dama daga cikin malaman tafsiri suna kawo waɗannan hadisan ne ba sa magana dangane da yadda ake yanzu yanzu mu muna cewa sallallahu alaihi wa sallam da dama daga cikinmu suna ƙara su ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ikhtisari ɗan shi yana da asali ne ko ku daga baya ne mutane suka ga cewa su yi wanda annabi ya koya din ya musu tsayi suka rage shi ne tambayinsa. da yake kunga wannan tambaya ce mai mahimmanci ko? yawwa to dangane da wannan Ah, malamai suna cewa kamar yadda as-sa'di yake faɗa a cikin tafsirinsa cewa wa afdalu hay'ati salatu wa afdalu hay'ati salati alayhi alayhi salatu was-salam ma 'allamahu ashabahu yace mafi falalan nau'uka na salati ma annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya koya sahabbansa dinnan kenan wannan shine siga wacce tafi falala in an ce sigar da falala kenan akan akwai sigar da an kayi babu laifi kenan to wannan siga din an samu daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suke yin haka suke takaita salatin da sallallahu ala rasulihi muhammad ko sallallahu ala muhammad in sun yi haka an samu sahabbai da suka yi haka kenan lallai akwai asar da ya tabbatar da haka din wannan al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abdullah maulan Asma bintu Abi Bakar radiyallahu anhuma shi wannan maulan Asma wai yake cewa ya sha jin ko yana jin asma tana faɗa duk lokacin da ta zo wuce alhajun alhajun wani wuri ne a garin makka waɗansu malamai suna ce inda makabartar mutanen makka yake kenan to duk lokacin da tafiya zo da ita in ta zo wuce wajen wannan wurin sai ta ce sallallahu ala muhammad لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان تنشوى صلى الله على محمد للي من من بنا tare da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a lokacin muna ‘yan kaɗan ba mu da ababen awa, ababen hawan mu kaɗan ne, guzirinmu kaɗan, na yi umara ni da ‘yar uwata Aisha da Zubairu da wane da wane haka nan dai zuwa ƙarshen hadisin. ga gashi abin da take cewa shine me? Sallallahu ala Muhammad. wannan da wannan siga ɗin hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaito shi akwai kuma hadisi lafazin imam bukhari cewa take sallallahu ala rasulihi muhammad sallallahu ala rasulihi muhammad sannan a wata siga ta muslim riwayar imam muslim sallallahu ala rasulihi wa sallama sallallahu ala rasulihi wa sallama kenan gashi ya zo sahabiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yayar mata annabi sallallahu alaihi wa sallam tana yin wannan din kun a wani lafazin ta yi salati ne kadai banda sallama to Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu abubuwan guda biyu baya nuna cewa dole sai mun hada su mu yi wannan mu yi wannan ina fata kun gane to da kuma kamar da yake ma a cikin sigan tahiya sai an gama salatin sannan ake yin sallama ko yawwa so kuma ya zo akan yi salatin shi kadai saboda haka in kayi yi salatin shi kadai ka yi sallama shi kadai ko ka yi wannan sannan ka biya masa da wannan duk daidai ne akwai daga cikin malaman hadisai malaman hadisi kamar al-Imam an-Nawawi da yake cewa bai dace ba a raba in za ka yi ka hada kai salati kai sallama din a lokaci guda Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa tana nufin maybe yana nufin wannan shine khilaful aula ma'ana abin da yafi kenan ka hada su din Ibn ashir yake cewa akwai nazar akan wannan magana saboda zahirin Qur'ani baya nuna cewa dole sai ka sai ka hada su din amma sai ce daga baya malamai sun zanto suna haɗawa um, yake cewa tana iya yiwa saboda ikhtisari ne saboda ikhtisari uh, na wannan ɗin sannan kuma salati ɗin shine ake neman Allah ya yi wa annabi salati amma sallama ɗin kai kake masa assalamu alaika mun gane ko saboda ka haɗawa ɗin ikhtisari ne don bai zo ba a hadisi ko ingatacce ko hasan cewa mace salamullahi ala rasulillah ko ka samu Allahumma sallim ala rasulillah bai zo ba Allahumma salli da ya zo su ne a waɗannan hadisai da muka karanta kaɗan daga cikinsu saboda haka kenan yin wannan ɗan taƙaitawa ɗin ba laifi ba ne ka ce sallallahu ala Muhammad amma wanda ya fi kamala shine ka zo da shi a wancan siga Eh, da annaba alaihi salatu wassalam ya wato ainihin fada. akwai daga cikin malamai da suke kara karfafa cewa karka ce sallallahu alaihi wasallam kaɗai ka kara da me da alihi saboda me saboda duk salatin da annabi ya koyar ɗin a ciki salati ne mashi da iyalansa hmm? kun ga abinda na karanta muku yanzu hadisin ka'ab ibn ujra Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad hadisin Abu humai da saidi Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi azwajihi wa dhurriyyatihi din sune alu muhammadin. saboda haka eh, ya fi kyau mutum in ma za a ikhtisarin a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallam wannan in an yi haka ya fi kyau sannan akwai hadisin da tirmidhi ya rawaito wanda shi ma za mu iya ɗaukan wannan kamar annabi yana yin salatin muktasaran innan ne hadisin ko shine hadisin fatima al-kubra yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda jikanta fatima bintul husain ta rawaito cewa fatima radiyallahu anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana idza idza dakhala al-masjida صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك تكي cewa النبي انزي zai ما masallaci yana yin salati ma annabi Muhammad yayi sallama salla ala muhammadin wa wannan yahtamil ko yahtamil yana faɗan ya ce sallallahu ala muhammadin wa sallam ne kamar muke faɗa yanzu wani zafi ne masallaci Allahumma salli ala muhammadin wa sai ka ce rabbi ighfir li dhunubi rahmatika in zaka shiga in fita kuma ka ce Allahumma salli ala muhammadin wa sallim sannan ka ce Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlika so yahtamil wannan kuma kusan da dama daga cikin malamai abinda suka dauka kenan shi yasa in ka duba littattafai da suke gaya maka addu'o'i da azkar na shiga masallaci abinda da suke cewa kenan in zaka shiga ka ce Allahumma salli ala bismillah Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim sannan ka ce rabbi ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmati wannan kenan sannan ya zo a cikin hadisin um, alhassan radiyallahu anhu jika annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce annabi ya koya masa addu'ar da zai yi a witiri. Allahumma hadini fi man hadai, wa afini fi man afait zuwa karshe innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alai hadisi ne ingantacce a riwayan nasa'i ya ƙara bayan wannan Allahumma salli ala nabiyyi Muhammad sai tsaya haka taban al-imam al-albani ya raunana wannan riwaya da wannan ƙari ɗin ibn kasir ya ambace ta shi bai raunana ta ba cikin tafsirinsa to Allahu alam ko wancan ya inganta ko bai inganta ba wannan sun wadatar da za su nuna mana cewa idan kayi ikhtisarin ba kai kuskure ba saboda abinda ake bukatan duka biyu an zo da shi sai dai mafi kamala shine wancan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar din wallahu a'la wa a'lam dan haka zamu karasa tafsirin mu sannan sai mu rufe a sake mamaita karatun ayat da muka فارا تفسير jiya? إن الصفا والمروة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الله مدعو مدوكين سركينا تشوى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم للي safa da marwa na daga cikin alamomi bayyanannu na bautan Allah maɗaukakin sarki faman hajjal baita a i'tamar duk wanda ya nufaci ɗakin ka'aba da aikin haji aw i'tamar ko ya ziyarci ɗakin da nufin umara fala junaha alaihi an yattawafa bihima babu laifi a kansa da ya kai kawo ya yi tafiya kenan ya zagaye tsakanin safa da marwa wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim duk wanda ya yi taɗawu'i da wani aiki na alkhairi to Allah maɗaukakin sarki lallai mai godiya ne wato mai sakawa ne bisa ayyukan alkhairi alimun kuma mai cikakken sani ne je mun fara bayani <clears throat> dangane da sababin nuzul na wannan aya din mun faɗa mana cewa ga yanayin da aka kawo gumaka aka saka a kan dutsen safa da kuma dutsen marwa isaf da na'ila cewa wannan abu ne wadda aka yi shi daga baya amma asali wannan sa'i ɗin hajar ce ta fara yi sannan ya tabbata a cikin shari'a annabi ibrahim da ‘ya'yansa ya shiga cikin manasikul hajj kamar yadda abdullahi ibn abbas ya faɗa a hadisin bukhari imam malik hakanan bukhari sun rawaito daga hisham ibn urwa daga babansa urwa ibn zubair cewa urwa ibn zubair ya ce ma aisha kultu li aisha wa ana yawma idhin hadithu sinni yace na tambayi aisha ko na faɗa ma aisha a lokacin ina ɗan ƙarami ina mai ƙarancin shekaru a ra'aiti qaulallahi ta'ala mai kike gani dangane da faɗin Allah maɗaukakin sarki inna safa wal marwata min sha'airillah lallai safa da marwa na daga cikin alamomi bayyanannu na bautan Allah faman hajjal baita aw yatamar duk wanda ya tafi aikin haji ko umara fala junaha alaihi an yattawafa bihima babu laifi a kansa ya kai kawo ya zagaye tsakaninsu wannan maganan ai yana nufin kenan fama alar rajuli shay'un ba laifi ga mutum Allah ya tawafa bihima idan har bai zaga ko ya yi tafiya tsakanin Safa da Marwa ba fa Aisha sai Aisha ta ce kalla ba haka abin yake nufi ba lauka kana kama da yadda ka faɗan nan haka ake nufi lakanat da ayat za ta zanto fala junaha alaihi ya yattawafa bihima da cewa za a yi fala junaha alaihi alla yattawafa bihima babu laifi a kansa idan bai yi ɗawafi a tsakaninsu ba wa inna ma unzilat hatihi al-aya amma an saukar da wannan aya ne fil ansar dangane da mutanen Madina kanu yuhilluna limanata sun kasance suna bauta mamana gunki wa kanat manatu hazwa qudaydin kuma mana ɗin ta kasance tana kusa da kudaid mun ce wani waje ne ah, can makka ko wa kanu yataharrajuna an yatufu bai safa wal marwa sun kasance suna jin kyama su yi dawafi tsakanin safa da marwa domin girmama manata ɗin, falamma jaa al islam yayin da musulunci ya zo sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an dhalik fa anzala allah inna safa marwata min sha'airillah wannan wani ƙarin bayani kenan dangane da sababin nuzul urwa ibn zubair da ya karanta wannan ayi yana dan karami sai yayi ya fahimci cewa ayat kenan tana nuni akan cewa babu laifi akan mutum idan bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba tunda Allah ya ce fala junaha alaihi babu laifi yayi ɗawafin babu laifi kenan in ma bai yi ba ma babu laifi sai ta ce masa a ba haka ake nufi ba kaji kaji ga dalilin sauka aya din dalilin sauka aya din shine waɗansu ne daga cikin mutanen al'ansar sun kasance suna bauta ma mana dan haka sai suna jin kunci a zuciyarsu su zo su yi safa da marwa a dalilin me dalilin abin da muka faɗa muku jiya cewa akwai gumaka a wurin wanda mutanen ƙwarai shawa su suke bautata wannan su kuma suke ganin cewa don mai su za su bar bauta ma gunkin su je suna bauta gunkin waɗansu suna ganin in sun je sun yi wannan kamar ba su girmama nasu gunkin ba kenan da musulunci ya zo sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa su fa ga abin nan su tun a jahiliya ma ba sa yin wannan shi sai aka ce musu ai babu laifi a nuna musu cewa wannan abin da ake yi na bauta magumaka da aka tsaya tsakanin nan fa abu ne wanda yake bid'a ce da Amr ibn Luhay ya da shi amma da can Safa da Marwa din bautan Allah ake auren ba bautan gumaka ba saboda haka wajen da ake bautan Allah madaukakin sarki in waɗansu suka zo suka saka wani abu na shirka a wurin duk lokacin da aka wannan bai kawar da matsayin wurin a wurin Allah madaukakin sarki in kuka samu dama kuka kawar da wannan abun na shirka din za ku ci gaba da bautan ku a wurin wurin yana nan a matsayin sa da Allah ya saka shi wuri ne na bautansa haka nan Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Anas yana cewa kunna nara annahuma min amril jahiliya cewa sashe daga cikin al-ansar sun kasance suna ganin dawafi tsakanin safa da marwa wato zagaye safa da marwa suna ganin shi al'amari ne na jahiliya falamma ja al'islamu amsakna anhuma shi da musulunci ya zo sai mu muka muka daina yin safa da marwa fa'anzar Allah inna safa wal marwata min sha'airillah sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya ɗin kenan kun ga akwai maganganu wajen kamar guda uku na bayanin sababu nuzul din wannan aya din amma gaba su suna tarayya a abu guda menene abun shine waɗansu daga cikin mutanen al'ansar sun ji kyaman su yi safa da marwa su yi tafiya tsakanin safa da marwa a dalilin imma da su ba sa yi kamar ƙabilar Ghassan in kenan da kuma Aus da Khazraj ko kamar yadda wannan yake faɗa anas suna ganin al'amari ne na jahiliya saboda katin da musulunci ya zo bai dace ba su yi haka ɗin ko kuma a kamar da aisha take faɗa saboda daman suna girmama gunki ne ba sa yin wannan to tunda yanzu babu batun gunki suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama tunda daman can akwai gumaka a wurin shin za su ci gaba da yi su suna jin wani abu a zuciyarsu aka ce masu a'a babu laifi to dalilin sauka wannan ayar dai shine kawar da wannan kunci da waɗannan mutane suke ji a zuciyarsu na yin sa'ayi tsakanin safa da marwa ko da wanne ne daga cikin waɗannan dalilai guda aka ambata kuma hadisai da suka zo suna bayanin waɗannan dukkan su hadisai ne ingantattu to shi ne Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar ya nuna musu cewa safa da marwa aiki ne daga cikin aikin haji wanda Allah ya yarda da shi Allah ne ya shar'anta don haka a ci gaba da yi inna safa wal marwata min sha'airillah lallai safa da marwa murga mun faɗi cewa duwatsu ne guda biyu ko min sha'airillah suna daga cikin alamomi mun ce a sha'air jam'i ne na sha'ira shine duk abin da aka sanya alama na aiwatar da wani aiki daga cikin ayyuka imma na hajji ko na umra ko kuma dai wato duk wani abu dai wanda yake alama ne mabayyani wadda yake nuna bauta ma Allah madaukakin sarki isa malamai suke cewa daga cikin ibadat akwai ibadat ash-sha'iriyya al-ibadat ash-sha'iriyya su ne waɗanda su alamu ne bayyanannu wanda in ka zo gari ka gansu kana zuwa gari kana jinsu ko kana ganin ganinsu san gari ne na musulunci ana bautan Allah kamar masallaci sha'ira ne mai sha'airil islam kamar kiran sallah kana zuwa gari ka je Allahu akbar Allahu akbar wannan min sha'airillah kenan waɗannan ibadodi wanda suke na zahiri a bayyane da an gansu an gane hakanan wurare banda ibadar da ma wuraren wadda ake wannan ibada din ana kiransu sha'airullah don haka ka'aba sha'ira ne min sha'airillah masjidul haram din sha'ira ne min sha'airullah hakanan arafa hakanan mina wajen jifa da waya duk ana kiransu sha'airullah saboda waje ne wadda abin da ake a wajen bautan Allah ne kowa ya zai yana fahimtar wannan a bayyane kuma Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a girmama su wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub to safa da marwa su ma irin waɗannan ne wurare ne wadda Allah madaukakin sarki ya sa a yi masa bauta a wurin faman hajjal baita أو اعتمر فلا جناها عليه أن يطوف بهما duk wanda ya tafi aikin hajji alhaj asalinsa a lugha shine alqasd nufi sannan a shari'ance shine nufatan ɗaki mai alfarma wanda ke garin makka domin bautata ma Allah madaukakin sarki ta hanyar dawafi da tsayuwan arafa da ihrami da sauransu aw i'tamar ko yayi umara shi kuma umara asalinsa ma'anarsa ziyara ne a harshen larabci saboda haka shi ma a shari'ance ziyara na wato ainihin ɗaki mai alfarma imma a wani lokaci ba lokacin aikin haji ba ko kuma a lokacin aikin hajin amma ba tare da zuwa arafa ba wannan shi ne umara to duk wanda ya tafi aikin haji ko ya tafi yin umara fala junaha alaihi an yattawafa bihima babu laifi a kansa kar ya ji kunci a zuciyarsa ya tafi ya yi sha'i wannan falajunaha alaihi abinda yake korewa kawai shine babu laifi mutum ya je yayi kuma mun faɗi me yasa aka faɗi wannan ko idan ka san wannan ba za ka yi mummunan fahimta ma aya irin wadda Urwa ibn Zubair yayi da farko ba wannan ayar in ka san sababin nuzul ɗinta bai nuna maka cewa in mutum ya tafi aikin haji shin zai yi ko ba zai yi ba menene hukuncinta wannan da wani dalili za a ɗauka ma'ana wajibi ne ko sunna ko kawai halal ne abinda ayan nan take korewa tana kore kunci da waɗansu suka ji ne, ku daina jin kunci, babu laifi a yi haka ɗin, cewa babu laifi a yi haka ɗin a nan wurin baya nuna cewa kawai mujarradin mubah ne hukuncin shi yasa za mu ɗauki hukuncin sa'i da marwa daga harisai ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi in kuma za mu ɗauka daga wannan aya ɗin to ba daga nan wurin ba ne za mu ɗauka ne daga faɗin Allah maɗaukakin sarki min sha'airillah daga cewa min sha'airillah shine walamai suka ɗauki cewa wajibi ne sannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yin sa'i din yace inna allaha kataba alaikum as-sa'ya fas'u cewa Allah madaukakin sarki ya rubuta muku kuma kataba tana zuwa da ma'anan wajibci ne Allah ya wajabta muku yin sa'i saboda haka ku yi is'au fa inna allaha kataba alaikum as-sa'i to don haka malamai suke da ɗan saɓani dangane da hukuncin sa'ai in ka tafi aikin hajji ko ka tafi umra wajibi ne ko a'a imam malik da jamhurin malamai suna ganin wajibi ne a maliki amma rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji eh, kuma shi ne ma maganin jamhur gaskiya cewa rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji inda suke saɓani jamhur ɗin shi ne idan ba ka yi ba mai a kanka Imam Malik a mashhurin mazhabarsa shine cewa in ba kai ba dole sai ka koma yi, bai faduwa in ka tafi aikin haji ka manta ba yi wannan ba to dole ka fa shekara mai zuwa za ka koma ka yi wannan sa'idin ka hajjin kai cika waɗansu malamai irin su abu hanifa su suna ganin cewa za ka bayar da fidiya, wato za ka zubar da jini in ka yi wannan ya wadatar da kai daga wannan al tabari a cikin tafsirin sa ce a'a dole in baka yi ba sai ka je ka ma'ana ya rinjayar da wannan mazhaba ɗin kenan saboda haka wannan shine hukuncin fiqhu da ke cikin wannan aya din wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim shi ma nan wa man tatawwa khairan malamai suna bayar da tafsiri guda biyu al tabari yana cewa man tatawwa khairan da ake nufi duk wanda ya ta i khairan ɗin sai mayar da shi yana koma izuwa ga alhaji wal umra ɗin ne duk wanda ya ta i na aikin haji ko umara bayan ya yi wanda yake wajibi a za, to fa inna allaha shakirun alim Allah madaukakin sarki mai godiya ne ma'ana zai cika masa ladan wannan nafila da yayi kuma Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne bisa a aikin nan nasa ba zai tawaye masa komai na ladansa ba waɗansu malamai kuma suna ganin cewa a wannan khairan na kira ne fi siyaqi shart wa nakiratu fi siyaqi shart tufidu al-umum nakira ce da aka zo da ita a jerin zance na sharadi a ilimin usulul fiqh idan abu ya zo na kira wato bai da alif da lam a jerin gwanan zance na sharaɗi duk wanda yayi kaza to kaza sharadi kenan ko to yana nuna umum wannan abun duk wani abu wanda yake amsa sunan alkhairi shine abin da Allah yake nufi anan ba yana nufin kawai aikin haji ko umara din bane ya bude abun ne ya faɗaɗa. ku yi ayyukan alkhairi duk wanda ya wani aiki na alkhairi a karan kansa ma'ana bayan yayi na farilla ya dora da na nafila kai, ko a'a ya yayi ayyuka na nafila wadda ba a wajabta masa ba shine nan tatawwa din ai takallafa tawan wanda ya dora ma kansa ba wato da san zuciyarsa shi yaso yayi wannan duk wanda ya so yayi wani aikin alkhairi yayi Allah zai bashi lada akan haka Abdurrahman as saidi cikin tafsirin sai yake cewa a anan zamu ɗauki wata fa'ida Allah ya kira fa abin khairan to aiki ko bai zanto khairan sai in Allah ne da manzon suka shar'anta duk wani abin da zaka yi na alkhairi in ka yi shi Allah madaukakin sarki zai baka ladansa yace khairan anan mu kula sosai kana iya yin wani abu wanda kai kashe ganin alkhairi ne amma ba alkhairi bane yana iya zanto bid'a sai ya magana akan abin da malamai suke kira albid'atu al-idafiyya kamar misali yanzu a watan Ramadan din nan da dama zaka ji mutane suna cewa ga wata sallah da za a yi daren kaza daren kaza ga wata sallah da za a yi daren kaza kullum a ce ga wata sallah ta musamman wadda za ka yi kaga shi sallar nafilfili ai alkhairi ne ko to amma ka kayyade cewa ga irin wanda za a yi a wannan daren kenan ba za a yi shi a daren da ta gabata ko dare mai zuwa ba shi na shi daban ne ina ka samu wannan kaga wannan ƙayyadewa da kai sai ya fitar da shi daga daga khairi ya mayar da shi bid'a saboda ka in zaka yi abu na alkhairi to ka tsaya ka yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar in ya bar shi abu da bar shi haka in ya sa masa lokaci ka yi shi a wannan lokaci din kuma kada ka yi masa ƙari ka ce yana da falala kaza in baka ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim anan za mu tsaya insha Allah kuma kamar yadda muka sani tafsirin mu daman mu ba sai Ramadan kaɗai muke tafsiri ba muna yin tafsiri kowace juma'a matukar mana da dama ko muna gari to insha Allah hakan zamu ci gaba a kowace juma'a za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci insha Allah in Allah ya raya mu bayan sallah za mu faɗi lokacin da za mu ci gaba tana iya mu ɗan ɗau hutu kaɗan sannan za mu ci gaba to insha Allah za mu faɗi lokacin da za mu ci gaba sannan muna so mu ɗan yi tambihi ga waɗansu abubuwa masu mahimmanci kamar da muka faɗa a hudu jiya cewa akwai abubuwa da Allah madaukin sarki ya shar'anta mana wajen yin bankwana da azumin watan Ramadan waɗannan abubuwa ne guda biyu abu na farko shine zakatul fitr wadda muna iya hararo ta daga faɗin Allah madaukakin sarki ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون nuna godiya da zamu yi ma Allah madaukakin sarki basa dama da ya bamu na cika azumin watan Ramadan shine mu fitar da wani abu na dukiyar mu mu ba ma talakawa daga cikin musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin ibn umar yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatal fitri من رمضان على على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة النبي يا وجبتا زكاة الفطر أكن باوا دا mace دا نمجي كرمي دا babba شكي مسلمين kenan wannan zakka ne da ya waje ba kan duk wani mai rai da babba da karami har ma bawa malamai suna cewa ƙaramin da bai da dukiya mahaifinsa ko waliyansa shi zai fitar da shi a madadinsa hakanan bawa da bai da dukiya shi ma ubangidansa shi zai fitar a madadinsa kuma kamar da wancan hadisin ya zo farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakat alfitr din yace sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir sa'i na wato ainihin dabino ko na sha'ir akwai wasu hadisai kuma da suke nuna cewa suna fitar da shi ma daga zabib daga aqd shukwi da sauran abinci wanda suke a mutanen garin a wannan lokacin suke amfani da shi shi yasa malamai daga baya suke cewa ana fitar da shi ne min galibi kutil madinati da wato abin da yake shine galibin abincin garin da mutum yake don haka lallai ya dace kowa ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya fitar da wannan zakka sa'i guda ake fitar ma kowane mutum sa'i guda shine muddin nabi guda hudu alhamdulillah yanzu akwai ma'auni da ake yi wanda yake cin sa'i guda wannan shine kuma yana da kyau mu gane cewa in an ce ka bayar da abu don Allah madaukakin sarki to lallai ka yi ƙoƙari ka bayar da abin da ya fi ya fi soyuwa zuwa gare ka inda kai ne za a baka Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal na amanu anfiqu min tayyibati ba kasabtu wa mimma akhrajna lakum min al-ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه ya ku waɗanda suka yi imani ku ciyar daga mafi kyawun abin da kuka yi aiki kuka samu hakanan nan ku ciyar daga mafi kyawun abinda da muka fitar muku da shi na kayan noma daga ƙasa kada ku nufaci mummuna daga ciki ku ce shi ne za ku bayar alhali inda za a ba ku wannan ba za ku karɓe shi ba sai ku runtsa ido sai a cikin runtsa ido za ku karɓa ma'ana da kana da dama ba za ka karbi wannan ba to kada ka ba talaka abinda da zai faɗi cewa ha ba ba dan ba ya zan karbi wannan shi yasa an ka fitar da zakatul fitar ɗinka ka fitar da shi daga min galibi na nafsika kamar yadda wasu malamai suke faɗa kai mai ka fici a gidanka daga wannan za ka fitar in ko ka fitar da sama da haka ba wanda shine abin da in kake da walwala sosai kake ci ka fitar daga ciki shi ya fi. Allah yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu matsayi na albirba ba shine da'a shine takawa ba za ku samu wannan matsayin ba har sai in kun ciyar daga abin da kuke so wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka ciyar na alkhairi Allah madaukakin sarki yana da cikakken sani dangane da haka zai kuma ba ku lada akan haka don haka yana da kyau mu lura da wannan Dan waɗansu su shinkafa suke shi a gidansu da sauransu amma in sun tashi bayar da zakatul fitar, masara ne masarar da ba zai yiwu a ranan da za a ba mutum ya iya gyara shi ya sarrafa shi ya amfana da shi ba makasudin fa bayar da zakatul fitr shine ya zanto a ranan idi babu wanda zai yi waye gari yana musulmi ba shi da abin da zai ci shine annabi ke cewa ughnuhum fi hadha al-yawm ku ta talakawa a wannan rana kuma kasancewar ababen da ake ci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci abubuwa ne wanda za a iya sarrafa su a ranan a ci wani ma ba a bukatan komai kawai haka za a dauka a ci direct shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da yanzu hadisi ibnu abbas wa amara biha an tuadda qabla as-salah cewa a bayar da zakkan kafin sallah ma'ana a ranan kenan da safe to in za ka bayar da abin da ka san cewa mutum zai iya sarrafa shi a wannan ranan kafin ya tafi sallah ya ci to sai ka jinkirta ka fitar da shi a wannan ranan shi ya fi idan abu ne wadda yana bukatan a gyara shi kafin a yi amfani da shi a ranan idi to sai ka bayar da shi kafin nan da kwana ɗaya ko kwana biyu hadisi ya inganta sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna fitar da zakatul fitr ɗinsu kwana ɗaya ko kwana biyu kafin sallah muna ganin hikimar wannan Shi ne domin talaka in abu ne wanda yake buƙatar sarrafawa ya zanto ya sarrafa shi ta yadda a ranar idi dai zai zanto baya bai da bukata saboda haka mu yi ƙoƙari mu ga mun ɗabbaka wannan kuma ya mafi ga mutane da wani lokaci ake yin sakaci kaga da safe an tashi ana waɗansu abubuwa a manta ba a fitar da zakatul fitar ɗin ba to annabi yana cewa man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah fa inna ma hiya sadaqatun min as-sadaqat duk wanda ya bayar kafin aje sallah to zakka ce kuma karɓaɓɓiya zakatul fitr kenan amma duk wanda bai bayar ba har sai bayan sallah to wannan ta zanto kawai sadaka ne daga cikin sadakat malamu a wasar malikiya suna cewa in bai bayar ɗin ba bayan sallan mafa wajibi ne ya bayar saboda ya waje ba a kansa kasancewarsa ya yi jinkiri bai sauke masa wannan wajibi ɗin sai dai zai yasar masa da wannan ladanta ne a matsayinta na zakka ina fata kun gane saboda haka kenan ya dace mutum ya yi da mahimmanci in ma baka bayar ba dai tana nan wajibi ne a kanka za ka bayar amma sunanta a lokacin sadaka sai abu na biyu shine idi ɗin da Allah madaukakin sarki yana cewa walitukabbiru Allah ala ma hadakum hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi garin makka ya same su garin madina ya hijira ya same su suna wato biki suna wasa a ranaku guda biyu sai ce da su Allah madaukakin sarki ya canza muku ranaku da suka fi wannan alkhairi shine ranan bude baki waye garin bude baki daga azumi da kuma ranan goma ga watan Um, zulhijja wanda shi ne ranar uh, babban sallah to wannan shi ma rana ne da ake biki ake gode ma Allah maɗaukakin sarki bisa wannan dama da ya bamu muka ga ƙarshen wannan wata muka yi abin da Allah ya umarce mu mai a ciki na azumi da sauran ibadodi to kenan abin da ake bukata a wajen mutum shine duk wani abu na sa ma juna farin ciki ba tare da sabon Allah ba Na haka aka shar'anta yawan kabarbari a ranar idi in ka bar gida bayan kayi wanka ka sa turare ka sa tufafi wanda ya fi kyau a cikin tufafinka in akwai sabo falilai alhamd in babu sabo wanda ya fi kowanne eh, wato sabo cikin tufafinka ka fita daga gida ana son ka yawaita wannan takbirat din Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd har ka isa wato ainihin filin idi in ka je nan shi ma abin da ake so kenan ba a nafila in ka je zauna za ka yi ka ci gaba da waɗannan takbirat ɗin ta yadda ba za ka takura wa makwabcinka ba ba za ka ɗaga murya sosai yadda za ka cuci wanda ke ko za ka dami wanda ke ka ba haka nan har liman ya zo in liman ya zo za a yi sallah raka a biyu in a idar da sallah za a yi hudu ba yana da kyau mutum ya zauna ya saurari hudu ba wannan shi yasa yana da kyau huduban nan in an yi shi shi ma a fassara shi da daman ba ana so ne a tsawaita huduba ba amma dai ya dace a ce mutane su fahimci me ake faɗa a hudu ba ɗin da dama abin da ya sa mutane ba sa zama saboda ba su san me ake faɗa ba tun da mafiya yawancin musulmi yanzu ba sa jin larabci da haka suna ganin zaman su da rashin zaman su ɗaya ne kuma akwai wani hadisi da dama daga cikin malamai suna inganta waɗansu suna raunana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame idan an idar da sallah ya yi rangwame in kana son ka saurari huduba ka zauna ka saurara idan baka bukata ka yi tafiyanka to wannan yasa da dama sukan yi tafiyansu din to kuma abin da yake karasa a tafi shi shine rashin fahimtar abin da ake faɗa don haka ba dole bane a ce in za a yi hudu ba ya zanto da larabci ne kadai za a yi wadaka muna bayar da shawara ga limaman lallai su yi ƙoƙari yadda na farko za su gajarta hudu ba din na biyu kuma su fassara shi da yare da mutane za su fahimta kuma abin da ya dace shine hukunce-hukuncen wannan rana ɗin da kuma jan kunni dangane da barna da mutane suke yi a wannan rana ɗin wani tun da azumin ramadan ya shiga ya daina waɗansu barna da yake amma a ranar zai dawo ya ci gaba da yi wani ya daina shan taba daga ranar idi zai dawo ya fara shan taba wani ya daina bin 'yan mata daga ranan zai fara bin 'yan mata to kaga wannan alama cewa azumin sa bai karbu ba kenan malamai suna cewa alaman azumin mutum ya karbu shine a ganshi bayan idi ya ci gaba da kamewa daga abin da yake kame na haramun a watan ramadan a ga ya ci gaba da yin da'a wadda yake yi a watan Ramadan ko da bai kai yadda yake a watan Ramadan din ba wannan alama ne cewa an karbi aikinsa amma in mutum ya koma gidan jiya ya koma ruwa kenan to wannan alama shi da cewa ba a karbi aikinsa ba don haka jama'a lallai kowa kowane uba kowane mutum ya yi ƙoƙari ya jawo hankalin ‘ya'yansa cewa ranar idi ba rana ne na alfahasha ba ba rana ne na saba ma Allah ba rana ne na zumunci da farin ciki da kuma zikiri da gode ma Allah maɗaukakin sarki Allah ya kai mu kuma ya nuna mana da ƙarshe jama'a maganar da muka yi na eh, taimako a watan ramadan har yanzu dai muna cikin watan Ramadan kuma lallai ya dace a ci gaba da taimakawa wa juna. Wancan juma da ta fice mun yi magana mun jawo hankalin gwamnati cewa lallai ya dace su yi duk abin da za su iya yi su ga cewa sun biya ma'aikata a kuɗin aikinsu musamman a wannan wata musamman kuma gashi nan idi ya zo yana zuwa da hidimomi kowa yana son ya faranta ma iyalansa rai kuma wannan state ɗinmu state ɗin na civil servants ah, yawanci mutane ma'aikatan gwamnati ne kuma sai an biya salari kasuwa yake motsi waɗansu ma sai an biya salari suke iya yin noma da sauransu don haka muna ƙara jaddada wannan ah, wa'azi da muke ma gwamnati kuma abin farin ciki kafin in shigo nan masallaci na ji a mbs sun sa shi gwamna yake cewa bayan ya nemi fahimtar ma'aikata da kuma alfahari da cewa tun da ya shigo yana biyan kuɗi kuma bai taɓa yin jinkiri ba sai wannan karon cewa insha Allahu daga ranar litinin za a biya ma'aikata kudin albashinsu mana roƙon Allah madaukakin sarki ya sa a cika wannan alƙawari ɗin kuma muna ƙara tunatar da su cewa koyaushe in za ka yi koyi ka yi koyi ne da wanda ya fi ka kuma malamai suna cewa laƙud wata fi sharri don za ka ji wani suna cewa ai akwai wanda an yi wata kaza ma ba a biya su ba to kai da Allah ya baka dama kana yi wajibinka bai dace kuma ka dawo yanzu ka yi koyi da wanda yake wanda yake bayan ka ba ya dace lallai a yi iya ƙoƙari. a ga cewa an ci gaba da wannan kafin in zo nan eh, lafiya ina kifi wata rana ina da makwabciya wacce take kirista a kwatis ɗinmu na nasara state university da ta zo sai take cewa da ni kai yanzu abin ake a nasarawa state ɗin nan da kirista ne gwamna na nasarawa state a ce azumi ya shiga an hana mutane salari da an yada cewa yana adawa da musulunci abin ya sake faruwa a nasarawa state university ɗin an zaɓi waɗansu an ba su salari an hana waɗansu ta ce da a ce vc kirista ne da yanzu magana nan ana na an yada cewa an yi haka ne don adawa da musulmi wallahi sai na ji kunya wallahi sai na ji kunya sai na ce mata amma magana gaskiya ne ai sai na ce mata ta ce musamman fa kaga a watan ramadan ake kuma za a shiga idi ita ba ta da matsala fa ita an ba ta salarin tana cikin wanda aka zaba aka ba su din eh sai na ce <clears throat> na ce mata gaskiya a kowane lokaci ma a hana mutum haƙƙinsa bai da kyau kuma abin da kika faɗa wannan gaskiya ne na ce mata is very unfortunate to kuma wallahi maganar ta gaskiya ne yanzu da a ce gwamnan jihar nasarawa ba musulmi ba ne Allah kare nuna mana rana yanzu ya za mu ji ya a, ai shi ne abin da nake faɗa ai la ta fi sharri abin da yake mummuna ne kai ba za ka yi koyi da wannan ba ai kai ba za ka yi koyi da wannan ba yanzu tun da ta'ali ya shigo yana biyan salari akan lokaci kuma da minimum wage mutanen wajen jihohin ma suna masa addu'a wannan shi yasa da wannan suka ce za su tsige shi a Ramadan babu irin tsinuwar wanda ba a musu ba ba wannan kasan ba nasara state kadai ba har a sauran wurare za a kira ku a ce musulmin gwamnan ku mai kirkin nan mun ji an ce akwai waɗansu ‘yan kaza kaza suna son su yi masa kaza to in yanayi ya zo ya juya haka nan kuma ba a samu bayani mai kyau ba ko an samu mistrust tsakanin gwamnati da mutane to kaga abin ba daɗi yawa don haka muke musu fatan alkhairi muke musu addu'a na alkhairi kuma kamar yadda nake faɗa na ji daɗi da yake cewa insha Allah za su biya immediately Allah madaukin sarki ya ƙara eh, musu ƙwazo na biyan haƙƙin ma'aikata ya kuma eh, ba mu eh, yanayi mai kyau ya fitar da mu daga wannan kange da muke ciki da ƙarshe addu'o'i ne kamar yadda muka saba da farko muna mana addu'a gaba ɗayan mu Allah sarki ya karɓi ayyukan mu ya karɓi sallolin mu da azumin mu da qiyamul layl mu da sadakokin mu da itikafi ɗinmu Allah ya eh, ƙara mana shekaru domin mu ƙara ƙaimi da ƙwazo wajen yin waɗannan ayyuka ɗin tsawon a Ramadan ko a wani Ramadan. Na biyu muna yin addu'a alkhairi da iyayenmu basa tarbiyan ƙwarai da kyautatawa da kai mu makaranta da suka yi, Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya sanya aljannatul firdausi ta zanto makomansu waɗanda suke da rai Allah madaukin sarki ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu wadata ya ƙara musu ƙwazo wajen kyauta tarbiyyar aya abu na uku muna yin addu'a ga dukkan ƴan uwan musulmi da suka rasa rayukansu musamman waɗanda suka rasa rayukansu a wannan shekara musamman waɗanda suka rasa rayukansu a wannan wata mai albarka muna keɓanta malamai daga cikinsu da addu'a ta musamman Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki ɗaya ya sanya aljanatul firdaus ita ce makomansu Allah madaukakin sarki ya ba su wadda za su kula da iyalansu su yi musu tarbiya na alkhairi na gaba muna kyawun addu'a ga alhaji sufiyanu bage da ya gina wannan masallaci kuma a dalilinsa muka samu dama na yin abubuwan da muke yi na alkhairi a wannan bigire Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa wadata Allah madaukakin sarki ya ƙara masa ƙwazo wajen hidimar addini mana yin addu'a ga duk waɗanda suke taimaka masa wajen ayyukansa na alkhairi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su ya ƙara musu taufiki wajen yin wannan sannan muna yin addu'a ta musamman ga masu hidima da wannan masallaci daga limamai zuwa masu kiran sallah da masu gadi da masu zuwa sallah da ko masu zuwa jin karatu a wannan masallaci Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu bisa sunnan baban Qasim sallallahu alaihi wasallama ya dauki ranmu muna musulmi sannan muna yin addu'a ta musamman ga shugaban jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna na wannan jiha wanda shine sababan zuwa na ni wannan masallaci ɗin <clears throat> in zanto limami a wannan masallaci wanda kuma haka din shine dalilin wannan tafsiri a wannan masallaci da sauran abubuwan da ake yi Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ya kuma ƙara masa basira na jagoranci ya haɗa masa kan mabiyansa bisa tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama bisa shiryarsa ya kuma yi musu jagora baki ɗayansu hakanan da shi da dukkan wato mataimakansa Allah madaukakin sarki ya musu jagora ya kuma haɗa kansu basa alkhairi da ƙarshe muna yin addu'an ƙwarai ma shugaban ƙasanmu Muhammadu Buhari Allah madaukakin sarki ya yi masa jagora na ƙwarai ya ƙara masa ƙarfin gwiwa ya ƙara masa lafiya da hikima da jajircewa bisa yaƙi da barna da yake a wannan ƙasa Allah madaukin sarki ya karya azzalumai a duk inda suke mana addu'a ga musulmin duniya baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya <clears throat> haɗa kan musulmi bisa bin sunnan baban Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kare musulmi daga dukkanin makirci da abokanan gaba suke kulla musu a ko'ina a faɗin duniya. mana addu'a ta musamman ga ‘yan uwanmu musulmi wadda ake kwantata musu da zalunci ko ina a bayan ƙasa, mana addu'a Allah ya warware fitintunu da ke damun musulmi a ƙasashe irin Siriya, irin su Iraki, irin Misra, irin su musulmin abin nan ƙasan mai sunan ƙasan nan? wadda suke koran musulmi saboda kawai su musulmi ne suna yanyanka su suna kakkashe su yawa myanmar eh, Allah madaukakin sarki ya bayar da nasara da agaji ga waɗannan musulmin rohinga waɗanda suke ƙasar myanmar da sauran wurare baki ɗai ‘yan ƙwanmu da aka kama da sharri aka ɗaure su da sunan cewa suna bin aƙidan khawarijawa ‘yan boko haram’ Allah maɗaukakin sarki ya gaggauta fitar da su Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa ya tabbatar da musulmi a mulkin wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka kada ka nuna mana ran da wanda ba musulmi ba zai mallake mu a jihar Nasarawa ya Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka sa musulmin da za su yi mallake mu a jihar Nasarawa su zanto musulmi ne na kwarai. Ya Allah, wannan gwamna da yake jagoranci yanzu Allah ka ƙara shiryar da shi Allah ka yi masa jagora Allah ka ganar da shi kurakuransa ka ba shi daman gyarawa abubuwan da yake na alkhairi Allah ka tabbatar da shi a kai da duk masu taimaka masa baki ɗai dukkanin shugabanninmu na musulmi sawa'in shugabanni na ƙungiyoyin musulunci ne ko shugabanni masu yin sarauta da sun mayar da kansu sarakunan gargajiya alhali su sarakuna ne na musulunci Allah madaukakin sarki ya shiryar da su Allah ya musu jagora Allah madaukakin sarki ya taimake su bisa duk abin da suka sa a gaba na aikin alkhairi Allah ya nuna mana sallah suke lafiya da kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki ya shirya da mu baki ɗaya mun gode mun kuma gode mana gode wa duk wanda ya tallafa wajen aiwatar da wannan tafsiri Allah madaukakin sarki ya saka mana da alkhairi baki ɗaya وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته